وذكر اسم ربه فصلى kuma ya ambaci Ubangijinsa da nau'ukan abin da ya shar'anta na zikiri, kuma ya gabatar da sallah akan siffarta da aka nemi ya yi ta a kai.